قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين في الجمعة إن كان في صيامه وإلا سامهما وكان لا يصوم من الشهور كما يصوم في شهر, في شهر شعبان فقلت يا رسول الله يومان كنت تصوم حتى نقول لا تفطر وتفطر حتى نقول لا تصوم إلا يومين إن كان في صيامك سنتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي اليومين فقال أسامة هما يوم الاثنين, يوم الاثنين ويوم الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأنا أحب أن تعرض عملي أن يعرض عملي فيهما وأنا صائم فقال أسامة رضي الله عنه ولا تصوم من الشهر مثل ما تصوم في شهر, في شهر شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وكان الأعمال ترفع فيهما إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم هذا الحديث الشريف قد بين عادته صلى الله عليه وآله وسلم في صيام جميع السنة وفي صيام أيام الأسبوع وفي صيام شهور السنة أما صيامه في جميع السنة فكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وقد ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث أنس رضي الله عنه ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وفيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل والله والله لا يصوم وفيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى سئل عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال قد سام قد سام ويفطر إذا أفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال لما سئل عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحببت أن أراه سائما من النهار إلا رأيته وإن أحببت أن أراه مفطرا إلا رأيته وإن أحببت أن أراه من الليل قائما إلا رأيته وإن أحببت أن أراه نائما إلا رأيته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام الدهر كله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله قال هل تصوم النهار وتقوم, وتقوم الليل قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأسلي وأنام وأتزوج, وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني وقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن جماعة أو ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا عنها فكأنهم تقالوها فقال أحدهم إني لا أسلي ولا أنام وقال الآخر إني لا أسوم ولا أفطر وقال الآخر إني لا أتزوج النساء فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقي المنبر فقال ما بال, ما بال أقوام يقولون كذا وكذا فوالله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني وقد ثبت في السنن أن امرأة من بني عبد المطلب كانت تصوم تصوم النهار وتقوم الليل لتفعل ذلك باستمرار ولا تتوقف فسمع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما أما إني لأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن كان فإن, في فإن لكل عمل شرة وفترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ظن ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى وثبت في الصحيحين أيضا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه زار بيت أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فسألها عن سبب تبذلها فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا فلما رجع أبو الدرداء قدم له سلمان طعاما فقال كل فقال إني سائل فقال سلمان إني لا آكل حتى تأكل فأكل أبو الدرداء ثم لما كان من الليل قام ليقوم فأخذه سلمان فقال نم ثم قام ليقوم فقال له, أبو فقال له سلمان نم ثم قام ليقوم فقام فصليا ثم قال له سلمان إن لربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأت كل ذي حق حقه ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان هكذا كانت سنته صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم الأولى الأولى وكان يفعل ذلك لتتأسى به أمته صلى الله عليه وآله وسلم فإن لنفسك عليك حقا ولنفسك أهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأت كل ذي حق حقه وكان صلى الله عليه وآله وسلم كان وسطا في أموره كلها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر شهر شعبان كان يصوم أكثره كان يصوم أكثره كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة قالت ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شعبان كان يصومه إلا قليلا وفي رواية كان يصوم أكثره صلى الله عليه وآله وسلم فمن السنة إن كان الإنسان قادرا على فعل ذلك أن يفعل وإن نازعه في ذلك حاجة الحياة يحتاج إلى قوة البدن لكسبه أو كسب عياله أو تعلم العلم فليقدم ذلك على الصوم فإن الصلاة مقدمة على الصوم فكان عبد الله ابن, عبد ابن مسعود رضي الله عنه كان يقلل من الصيام قال وكان يقول يمنعني من ذلك من قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي وقراءة القرآن أحب إلي فكان رضي الله عنه يقدم قراءة القرآن على الصيام وهذا لا شك أفضل وهذا قد, قد ذكره ورجحه بعض الأئمة كالإمام سفيان بن سعيد الثوري وغيره بل ذهب الأئمة الأربعة كلهم إلى أن طلب العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الصيام أفضل من صيام التطوع فإذا كان الإنسان لا يقدر على أن يجمع بين ذلك فليفضل طلبه للعلم وليفضل نشره للعلم على أن يصوم فيضعف جسده فتضعف همته وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتح في عام الفتح أمر أصحابه ألا يصوموا ما أن ذلك كان في رمضان فأمرهم ألا يصوموا ليتقووا على الجهاد في سبيل الله وكان عمر رضي الله عنه إذا بعث سرية قال لهم لا تسوموا وذلك ليتقووا على الجهاد في سبيل الله فطلب العلم ونشره فطلب العلم ونشره من باب الجهاد في سبيل الله فإذا كان طالب العلم لا يستطيع أن يجمع بين ذلك فليفعل عباد الله أما ما روي في سنن الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهذا قد أنكره كثير من الأئمة وإن صححه بعض المتأخرين وإن صححه الإمام الترمذي وبعض المتأخرين فقد أنكره كبار أئمة النقد كالإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم فلذلك قالوا إنه يعارض فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah kira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da sunan nasa'i hadisin usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi azumi ya ta jera azumi har mu cewa baya baya fashin azumi sannan kuma yakan dakata da yin azumi ya jera haka tsawon kwanaki har mu zaci cewa baya wani azumi sai wasu kwanaki biyu wadanda in sun shigo a cikin kwanakin azuminsa ya azumce su in ba su shigo ba ma zai azumce su su su guda biyu su ne ranar litinin da alhamis usama ibn zaid ya ce hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance babu watan da yake azumta yake azumta azumtarsa da yawa kamar yadda yake azumtar watan sha'ban usama yace sai na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa kakan yi azumi har ma a cewa baka aji azumi kakan kuma dakata da yin azumi har ma a zaci baka yin azumi wato yana nufin azumin nafila sai wasu kwanaki guda biyu in suka shigo a cikin kwanakin azumin ka ka azumce su in ma ba su shigo ba to zaka azance su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi waɗanda kwanaki ne guda biyu din nan ya masa ranar litinin da ranar alhamis sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da su waɗannan kwanaki guda biyu a cikinsu ne ake bijirarwa da ubangiji ayyukan bayansa a cikinsu ne ake bijirarwa da ubangijin halittu ayyukan bayansa saboda haka nake son a bijirar da aiki na ina cikin azumi a bujirar da aiki na ina azumi sannan sai yake ce masa to babu wani wata cikin watanni da kike azumta yana nufin azumtan azumin nafila irin yadda kake yi a sha'ban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh wannan wata ne da yawancin mutane sukan gafala sukan manta da shi sukan manta da shi saboda wata ne da yake tsakanin rajab da ramadan yana tsakankanin wasu watanni masu daraja watan rajab wata ne mai alfarma aiki a cikin wata mai alfarma yana da daraja watan ramadan wata ne na azumi azumin farilla ya ce to da dama mutane suna gafala su manta da shi wannan wata na sha'ban kuma shi wata ne da ake ɗaukaka ayyuka zuwa ga ubangijin halittu a cikinsa don haka nake son a ɗaukaka ayyuka na ina azumi idan muka dubi wannan hadisi za mu ga cewa hadisi ne da yake bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsara azumin azumin sa na nafila a cikin tsawon shekara akwai wanda ya shafi tsawon shekara akwai wanda ya shafi sati akwai kuma wanda ya shafi wato ainihin watanni game da abin da ya shafi shekara annabi sallallahu alaihi wa ya kasance yana azumtar wasu kwanaki wato yana yin azumi har ma a zaci cewa baya shan azumi in yana azumin nafila ko yaushe aka tambaye shi sai aje yana nafila yana azumin nafila har ma wanda bai san shi bai zaci cewa ko yaushe ma cikin azumin nafila yake wani lokaci kuma sai ya zanto ya aje azumi ya daɗe bai yi ba har ma a zaci cewa baya azumi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumin sa wanda ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da hadisin abdullahi dan abbas da hadisin anas dukkanin waɗannan hadisansu suna cikin sahihai ne suna cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin azumi har mu cewa baya aje azumi wani lokaci kuma in ya aje sai mu ɗauka cewa kamar ma baya azumi wato baya azumin ranaku na nafila hakanan hadisin abdullahi dan abbas ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi har mai fada zai iya cewa wallahi baya shan azumi ce kuma haka nan yakan aje azumi har mai faɗa zai iya cewa wallahi baya yin azumi to haka nan hadisin anas shi ma an tambaye shi game da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam azumin nafila sai anas yake cewa wallahi idan ina so in ganshi yana azumi zan ganshi wato azumi da rana to zan gan shi hakanan in ina so in gan shi baya azumi zan gan shi hakanan da daddare in ina so in gan shi yana kiyamun laili zan gan shi hakanan in ina so in gan shi yana bacci zan gan shi mana yana karkasa lokutan sa haka wani lokaci ya yi azumi wani lokaci ya sha wani lokacin cikin daren kuma a cikin daren kuma wani lokaci bacci yake yi annabi sallallahu alaihi wasallama baya yanke bai yanke gabarin yin yamun laili ba amma ba duka dare ba ba daga farkon dare har karshen sa ba yakan yi farko yayi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a karshen dare amma karshen rayuwarsa gaba daya ya mai da qiyamul lele ɗinsa ta koma a karshen dare ta koma a ƙarshen dare yake yin ta wanda daga nan sai sai sallar asuba labari ya zo kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama nan take haunin bari yayi kira ga mutane yace me yasa mutane suke cewa kaza kaza kaza kaza ce wallahi na fi ku tsoron Allah na kuma fi ku sanin Allah in maganar tsoron Allah ne a bauta masa na fi ku in maganar sanin Allah ne wani irin haƙƙi ne na ubangiji yake kan bawansa na fi ku amma ina yin kiyamun laili ina bacci ina yin azumi ina aje azumi ina kuma auren aure wanda duk ya kyankyamu barin sunnata ko ya rena sunnata annabi ce baya tare da ni haka nan ita ma wata mata aka ba shi labarin ta cewa kullum cikin azumi take ba ta ajiyewa hakanan kuma kullum dare cikin kiyamun lalle take ba ta bacci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to duk wanda ya kyankyama sunna ta bana tare da shi saboda saboda ni ina yin bacci ina kiyamun lalle ina azumi ina aji azumi wanda ya kasance kuma kowane aiki akan samu lokacin karsashi da kuma lokacin da mutum zai yi rauni to wanda duk yayi aiki har yi rauni a cikin bida'a to wanda ya bace bai ce duk wanda yayi aiki da karsashi har jikinsa ya rauni amma a bida'a. man kana fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla ce yayi ta aiki tukuru amma ba a sunna ba annabi ce to ya bace ce wanda kuma yayi aiki aiki tukuru har ya gaji amma a cikin sunnata ya ce to wannan shi ya shirya wannan shi ya shirya shi sa annabi sallallahu alaihi ya hana abdullahi bin amr irin wannan yace da shi alaika bi siyami daud fa innahu afdal kai siyamu daud idan har ka ga cewa azumin mukan da ake na kwanaki sun yi maka kaɗan to kai siyamu daud shine yau ka sha gobe ka ajiye yau ka sha gobe ka ajiye salmanul farisi wata rana ya kai ziyara gidan abu darja ya kai masa ziyara baya nan sai ya ga matarsa kaca-kaca kamar wadda ba ta da miji kaca kaca mutabazzila ta ce na ganki kaca kaca ta ce to ai ɗan uwanka ne ba ya da buƙatar komai a duniya to ta yi masa hannunka mai sanda sauraka wa za ta yi wa aduwa za ta yi wa tsafta wa za ta yi saura mijin bai damu da ita ba shi harkar lahira ce kawai ya sa a gaba sai ya bari sai da ya dawo sai ya kai masa abinci kamar ya kai masa dabino sai ya ce ka ci sai ya ce ai shi azumi yake ba zai ci ba sai salman ya ce to ba zan ci ba sai ka ci su kuma a gurinsu wannan babban abu ne baƙonka ya kicin abinci ce ya bar maka abincinka saboda haka ya haƙura ya karya sa ya ci ya ci abincin dare na shiga suna tare da da abu abin nan salman al-farisi sai tashi wai zai je zai je lodi sai ce koma ka kwanta ya koma ya kwanta ya sake tasowa zai kiyamun lodi ce koma ka kwanta sai a karo na uku suka tashi suka yi kiyamun laili kashi gari yake ce masa ce to kaga ubangijinka yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka baƙinka suna da haƙƙi a kanka jikinka ma yana da haƙƙi a kanka ka ba kowa haƙƙinsa suka garzaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sadaka salman maganar da ya gaya maka gaskiya ne daga lokacin abu darda yake cewa sakilatka ummuka ya salman innahu laqad ushbi'a min al-ilm ce ka koshi da ilimi ka da ilimi to haka ake so wannan wata na ramadan wannan wata na sha'ban wata ne da yake gabanin ramadan annabi sallallahu kamar yadda muka gani a wani hadisi na usama ya kasance yana yin azumi a cikinsa aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbata daga gare ta ta fuskoki da yawa tana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bai taba cika azumi cika wata yana azumi ba sai sai sha'ban yana azumin mafiya yawan kwanakinsa yana azumtar mafiya yawan kwanakin sha'ban ba wani azumin da annabi yake dauka in ban da ramadan na farilla ya cika shi wata guda sai sha'ban shi kuma yana azumtar mafiya yawan kwanakinsa saboda ka azumi a cikin wannan wata yana da falala amma idan zai raunana maka jikinka ka kasa yin wani abu a kasuwa ka kasa yin wani abu a wajen aiki in ɗalibi ne ya kasa zuwa makaranta ya kasa neman ilimi to ya fifita neman ilimi ko kuma haƙƙin iyalinsa a kan wannan azumin saboda ƙiyamun laili da zai yi cikin dare in ya samu fursa ya fi lada abdullahi dan mas'ud ya kasance baya yawaita azumi saboda me yace saboda yana hana ni karatun alqur'ani ni kuma na fi son karatun alqur'ani da sauri yana cewa karatun alqur'ani fi. afdalu min at-tatawwu karatu karatun alƙur'ani ya fi lada a kan tatawwu me yasa aka hana alhaji me yasa aka hana alhaji a ranar arfa ya azumi saboda ya samu karfin yin addu'a ya samu karfin ambatan Allah a wannan wuri mai alfarma haka nan ranar juma'a rana ce mai falala da ake yawan addu'a a cikinta aka ce ka kai azumi a ciki saboda ka samu nishaɗi da karsashi wajen yawan ambatan Allah da yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati saboda haka yake cewa na fi son karatu alkur'ani al'a'immatul arba'a gaba ɗaya sun haɗu akan cewa sun haɗu akan cewa neman ilimi da ya shi yana gaba da sallar nafila neman ilimi da ya shi yana gaba da sallar nafila wato idan ya zanto sallar nafila za ta hana mutum neman ilimi za ta hana mutum ya haɗa karatu to gare ya gabatar da neman ilimi ibn sirin yana cewa wasu mutane yana maganar wasu masu ibada a basra cewa wasu mutane sun bar neman ilimi sun je sun lizimci masallatai suna bautar allah ba da ilimi ba ya ce to shi ilimi haske ne shi ilimi haske ne da ake haska haskakuwa da shi duk wanda ya ce zai bauta wa allah ko ya yi aiki ba da ilimi ba da ce to abin da zai bata ya fi abin da zai gyara abin da zai yi na barna ya fi abin da zai yi na gyara saboda haka idan ya zanto akwai ainihin gajiya da jin jiki to ka gabatar da abin da ya shafi neman abin da za ka ciyar da iyalanka in ɗalibin ilimi ne ya gabatar da abin da yake cikin wato neman iliminsa a kan ya ce zai yi ta yin azumi kuma ya yi raunin da zai kasa waɗancan abubuwa waɗanda suke da falalar gaske a rayuwarsa ne ma'anar faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan iyalinka suna da haƙƙi akan ka cikinka ma shi ma yana da haƙƙi akan ka akwai hadisi da ya zo a cikin sunan hadisin abu huraira cewa idan sha'aban ya yi tsakiya to kada ku azance shi wani hadisi malamai sun yi saɓani wajen tabbatar da shi wasu daga cikin waɗanda suka zo daga baya kamar tirmizi kamar ibn abdulbar kamar alhakim ibn shibban ibn abdulbar al-tahawi da sun inganta hadisan cewa in sha'aban ya raba tsaka to kakku yi azumi amma da yawa daga cikin magabata masana ilimin hadisi sun sun da hadisin sosai kamar ainihin imamu ahmad imamu ahmad yana cewa ala ibn abdulrahman bai ruwaito wani hadisi mai rauni kamar wannan ba haka nan abu zar'a ya raunana shi haka nan abdurrahman ibn mahdi ya raunana shi da yawa daga cikin malamai magabata suna raunana shi saboda mai saboda ya ci karo da wannan hadisi yana na aisha ya tabbata a sahihaini annabi sallallahu alaihi yana azumi har ma ya raba tsaka na sha'aban ya raba tsaka baya aje azumi yana yin mafi yawancin kwanakin sha'aban saboda haka wasu kuma suka ce a abinda ake nufi ka iya azumi a sha'aban din sai ya raba tsaka ka ce za ka fara azumi a lokacin za ka fara azumi to wannan zai iya sawa jikinka ya rauni to duk da wannan dai ta'alilin yana da rauni saboda in haka ne to ai kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yafi wannan tsanani ne fara azumin tun daga farkon sha'ban din wasu suka ce a ana nufin wanda zai tarihi zai taryi shi din ramadan dan an hana tarar ramadan ya ce zai fara azumi daga sha'ban ya haɗe har zuwa ramadan ya ci gaba kuma yadda mutane za su azumci kwana 30 shi ya azumci kwana 45 ya ce wannan aka hana to iya halin dai hadisin akwai rauni a cikinsa sosai sannan kuma akwai hadisin da ya tabbata hadisin ibn majah da annabi sallallahu alaihi wasallama ke ba da labarin cewa Allah subhanahu wata'ala yana yin tsinkaye a daren wato daren rabin sha'aban idan sha'aban ya raba tsaka a daren nisfu sha'aban Allah yana yin tsinkaye ga bayansa ya gafarta musu in da mutane biyu in banda mutane biyu in da mutumin da yake mushriki da mutumin da yake adawa da ɗan uwansa musulmi ba sa ga miciji ba sa magana ba sa sallama Cito waɗannan su ba sa cikin gafarar Allah a wata ruwayar in ban da mushriki da kuma wanda yake azzalimi macuci shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai masa gafara a cikin irin waɗannan kwanaki ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu da alkhairan da suke cikin waɗannan kwanaki ubangiji subhanahu ta'ala ya gyara mu sa mana tsoron Allah a mu Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana hanyar gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon kauce mata Allah ya albarkaci mu Allah ya yi mana fitintunu da suke damun mu abubuwan da muke fama da su na kashe-kashe da zubar da jini da garkuwa da mutane da sace-sacen dukiyar al'umma Allah ka kawo mana agaji Allah ka yaye mana damuwarmu Allah ka dube mu da rahamarka da lutufinka ba dan halin mu ba Allah ka dube mu da rahamarka da lutufinka ba dan halin mu ba Allah ka yaye mana abin da ya fi mu. Allah ka iya mana abin da ya fi shugabannin shugabanninmu Allah ya sa musu tsoron Allah a su Allah ya sa musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar gobe kiyama ranar da Allah zai tambaye su game da abin da ya ba su kiwo mu kuma Allah ya ba mu haƙuri da juriya كي مسبيئية كم أبن نبي سابع وألّه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جن... تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا